Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis tare ga watan Satumba na shekarar 2021. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kai hari garin turaita na jihar Sokoto inda suka kashe mutane shida tare da sace mutane sha biyar ciki har da mai garin. A jihar Kaduna kuma haɗakar kwararru da wasu ƙungiyoyin masu ruwa da tsaki sun fitar da wani sakamakon bincike na shekaru uku akan sabon takin zamani da gonaki ke bukata a jihar. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To a ba kafin nan ga alheri da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. shugaban amurka joe biden yana shirin umartar ma'aikatan gwamnatin tarayya miliyan biyu da rabi da kuma 'yan kwangila su allurar rigakafin corona. sabon umarnin da ya maye wanda ya bayar tun farko da aka bukaci waɗanda ba su yi rigakafin ba su rika yin gwajin cutar akai-akai na daga cikin shiri mai mataki shida da biden zai gabata a jawabin da zai a fada white house da nufin dakile yaduwar nau'in delta da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. da wannan umarnin fadar white house suna kyautata zaton samun goyon bayan kamfanoni a duk faɗin amurka waɗansu manyan kamfanoni sun riga sun fara buƙatar ma'aikatansu su rigakafi ko kuwa su rasa ayyukansu babu tabbacin ko umarnin da shugaba biden ya bayar zai shafi ma'aikatan gwamnati ko kuma 'yan kwangila da suke neman a ɗaga masu kafa bisa dalilan addini ko kuma bukatun kare lafiyarsu. su galibin waɗanda ke kamuwa da sabon nau'in delta waɗanda ba su yi rigakafi ba ne duk da yake ana samun kalilan daga cikin waɗanda suka yi rigakafin suna kamuwa da cutar daraktan hukumar lafiya ta duniya shiyar afirka ta faɗa yau alhamis cewa adadin masu kamuwa da cutar covid-19 ya ragu da kimanin kashi 23 cikin 100 wannan makon adadi mafi girma cikin makonni takwas tun lokacin da aka samu karuwar masu kamuwa da cutar a watan yuli. A jawabinta na mako-mako kan COVID-19, Daraktan Hukumar Lafiya ta Duniya a Afirka, Mashidiso Moti, ta ce wannan labari ne mai daɗi kuma manuniya ce cewa yaduwar na raguwa bayan nau'in Delta ya haifar da karuwar masu kamuwa da cutar na lokaci mai tsawo fiye da yadda aka zata tun farko. Ta kuma bayyana cewa sama da mutane dubu ɗari biyu suka mutu ta dalilin cutar corona a nahiyar Afirka tun da cutar ta ɓarke. Moti ta ce masu ilimin kimiyya suna kokarin tantance sabon nau'in cutar da ake kira C12 wadda kuma aka samu tsakanin mutane 130 a kasashe goma na duniya da suka hada da kasashen Afirka biyar. Kawo yanzu babu shaida da ta nuna cewa nau'in C12 ya fi saurin yaduwa ko kuma yana da wani tasiri ga kaifin rigakafin COVID-19. Babbar kotun ƙasar Malaysia ta yanke hukuncin goyon bayan wani gungun mata da suka nemi a ba 'ya'yansu da aka haifa a ƙasashen waje 'yancin zama 'yan ƙasar Malaysia. Kundin tsarin mulkin ƙasar ta Malaysia ya ba maza 'yancin 'ya'yansu da aka haifa waɗansu ƙasashe damar zama 'yan ƙasar Malaysia amma mata ba su da wannan 'yancin. Sai dai alƙalin babbar kotun aktar Tahir ya yanke hukunci yau Alhamis cewa dokar zama ɗan ƙasa tana da launi idan aka yi amfani da ita kaɗai sabili da haka tilas ne a gama ta da dokar da aka haramta nuna wariya bisa dalilan jinsi masu goyon bayan ƙalubalantar dokar 'yancin zama ɗan ƙasar sun ce tana tilasta matan ƙasar malaysia su ci gaba da zama a auren da ake cin zarafinsu domin su zauna da 'ya'yansu suka kuma ce 'ya'yan sukan fuskanci kalubale wajen cin moriya ayyukan gwamnati da aka yi domin jin daɗin rayuwa al'umma kamar samun ilimi da kuma kula da lafiyarsu. Gwamnati ta nemi a yi fatali da ƙarar da matan suka shigar. Zuwa yanzu dai gwamnatin bata mai da martani kan hukuncin da kotun ta yanke ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. koriya ta arewa ta gudanar da wani fareti yau alhamis da karnuka da dawakai da kuma turoktoci sai dai babu makamai masu linzami bisa ga hotunan da aka yayata an gudanar da faretin ne da tsakar dare na tunawa da cika shekaru 73 da kafa kasar ta koriya ta arewa waɗansu masu sharhi sun sa zuciya koriya ta arewa za ta yi amfani da wannan lokaci wajen gabatar da waɗansu manyan makaman yaƙi kamar yadda ta saba yi a lokutan baya. a maimakon haka aka gudanar da bikin cikin al'ada farin kaya aka yi fareti da dawakai da karnukan aikin tsaro da kuma motocin aikin kashe gobara waɗanda suka yi jerin gwano suka kewaya dandalin kim il-sung wannan shine faretin soji na uku da koriya ta arewa ta gudanar cikin shekara guda kuma na farko tun da shugaba joe biden ya hau ga mulki waɗansu suna ganin shi a wani matakin matsawa amurka lamba yayin da tattauna tsakanin kasashen ta cije duk da cewa ba yi tsokana kamar lokutan gwajin manyan makamai a baya ba daga ƙarshe shugabannin adawa da masu sa ido a harkokin zaɓe masu zaman kansu sun ce bisa ga dukkan alamu zaben majalisar dokokin kasar rasha da ake shirin gudanarwa cikin makonni biyu masu zuwa zai kasance mafi rashin sahihanci tun da vladimir putin ya hauka raga mulki shekaru 21 da suka shige binciken ra'ayoyin jama'a dangane da zaben na nuni da cewa kashi 26 na al'ummar kasar rasha ne kadai ke shirin zaben jam'iyyar united mai mulkin kasar rasha ranar 19 ga watan Satumba adadi mafi karanci tun shekara ta 2008. Duk da haka abokan hamayya Putin kalilan sun hakikanta cewa zai lashe zaɓe sabili da za a tafka magudi a rufewa masu kushewa Putin baki a hana 'yan takarar da suke neman tsayawa takara ba tare da jingina da wata jam'iyya ba da musgunawa masu kada kuri'a da kuma ba masu kada kuri'a tukwicin kuɗi. kafofin sadarwa na gwamnatin rasha sun yi watsi da korafin yiwuwar magudin zaben suna cewa kamfe ne na kasashen yammaci da nufin bakanta zaben suka kuma ce za a ƙara samun rahotannin kanzon kurege yayin da zaben ke karatowa a gaida alheri grace abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya yayin da sojojin ƙasar ke fafutukar kawar da 'yan ta'adda daga wasu yankunan ƙasar. 'Yan ta'addan na ci gaba da huce haushinsu kan al'ummomin yankunan da ke makwabtaka. Wannan lamarin dai ya faru a jihar Sokoto da daren jiya Laraba, inda maharan suka afkawa garin Tureta wanda ke makwabtaka da jihar Zamfara suka kashe mutane shida da kuma garkuwa da wasu ciki har da mai garin Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. Alamu dai na daɗa nuna cewa fatattakar 'yan bindiga da mayakan Najeriya ke yi a jihar Zamfara ya sa makwabtan jihohi sun soma ɗanɗana kudarsu daga hannun 'yan bindigar waɗanda watakila wuya ke koro su daga inda suke ɓoye a jihar Zamfara. Irin haka ne ke faruwa a jihar Sokoto inda yanzu haka al'ummomi da ke makwabtaka da jihar ke fuskantar hare-haren ta'addanci. Garin Tureta wanda ya iyaka da na Bakura ta jihar Zamfara ya ɗauki bakuncin barayi da tsakiyar da na ranar laraba mutanen da na zanta da su da ba su ambaci sunansu ko a saka muryarsu ba sun tabbatar da cewa maharan sun shiga garin lambar tureta da tsakiyar dare suka kashe mutane shida suka kama goma sha biyar haɗi da mai garin na lambar tureta rundunar 'yan sanda ta jiha ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin amma a cewar kakakinta ba cikakken bayani kawo zuwa yanzu Ok, number three ta gaskiya har yanzu ban samu official confirmation ba. Do incident is confirmed. Muna da confirmation na incident amma. Ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta yi jaje ga mutanen garin ta hannun mataimakin gwamna Munir Muhammad Dan Iya. Muna labarin cewa an samu raso mutum shida da kuma sauran waɗanda suka samu rauni. Insha Allah gwamnati za ta ɗauki nauyin waɗanda da wannan rauni. Kun san wannan matsalolin suna faruwa gare mu saboda makwabtanmu na ayyukan da ake gabatar su a can haka ma muna mika jaji ga dukkanin lahirin mutane wannan gari na lambar tureta ana iyakacin kokari na ganin cewa allah ya kawar da wannan musulmi abu ne ya zama ruwan dare in ka tarba nan nan shi sun su ma makwabtan garin na tureta inda aka ɗauki mutane 28 kwana biyu da suka gabata suna ci gaba da zama ɗarɗar a cewar wani mazaunin garin mafi yawancin mutane kusan kashi tasa'in cikin ɗari ba su kwana gidajensu zahirin gaskiya yanzu muna buƙatar taimako na gaggawa na a taimaka a san an turo mana jami'ai waɗanda za su iya kula da yankunan mu da rayukan mutane da suke fama da matsaloli don yanzu haka akwai mutane waɗanda 'yan ta'addan suka ɗauka suna can hannunsu ba a san me ake ciki ba ma a kai sannan akwai waɗanda aka ce sun kubuta kuma kawo yanzu kwana biyu kenan ba su hannunmu kuma ba su can hannun 'yan ta'addan. jama'ar yankunan da ke makautaka da jihar zamfara dai na ganin da hukumomi sun ɗauki mataki na bai ɗaya da watakila ba a samu wanzuwar ta'addancin ya zuwa yankunan su ba idan za a operation irin wanga to su san cewa da sun su waɗannan yan ta'addad to wuraren da ba sun ka bari daga baya nan na za su yiwa don haka kamata ya a ce sun ɗauki wani mataki saboda da an kurbatsu waɗanga yan iskar nan sun kayu kuma gashi muna gani yanzu jiya ture ta sun shiga gida-gida suna bin mutane suna kashewa suna ɗauka kaga ashe wadanda an ka turo daga maradun ne da bakura sun kayo nan duk matakin za a ɗauka su ɗauke shi bai ɗaya a yi shi kuma bai ɗaya domin a kakkaɓe 'yan ta'adda daga cikin wannan lamarin da yana faruwa ne a lokacin da jami'an tsaro a sokoto suka kama wasu da ake tuma masu satar mutane ne cikin su kuwa har da wanda suka ce ya bayyana cewa yana cikin wanda suka sace yaran makarantar ta gina a jihar Niger. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir har yanzu dai muna Najeriya inda haɗakar kwararru da wasu ƙungiyoyin masu ruwa da tsaki ga fitar da wani sakamakon bincike na shekara uku akan sabon takin zamani da gonaki ke bukata a jihar Kaduna wanda zai haɓaka amfanin gonakin manoma baki ɗaya a jihar. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikra ya aiko mana. Binciken samar da sabon takin da ya kwashe shekaru uku dai zai kammalu ne a ƙarshen wannan shekara da muke ciki, kuma akwai yiwuwar takin ya kai ga manoman jihar Kaduna kafin damunar baɗi. Farfesa Bitrus Tarfa shi ne mataimakin darakta na sashen binciken ayyukan gona a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. kuma shi ya jagoranci gabatar da sakamakon wannan bincike. Mun zo ne mu bayyana ma mahukunta da kuma mutanen da suna cikin aikin gona cewa muna kirkiro wata taki yanzu idan mun lura a Najeriya yanzu kusan iri taki daya ake sa ma kusan duk shuke-shuken da ake yi a cikin Najeriya wanda kuma bai dace ba domin bukatun shuke-shuken ya bambanta za mu fitar da taki wannan musamman za a buga ta a ce wannan takin masara wannan takin waken soya wannan takin shinkafa suwa za su yi wannan takin ne a mutanen fepsan wato kungiyar kamfanoni masu yin taki kenan so wannan da muke gwajin masu suka yi mana me bambancin shi wannan taki da kuke so kawo da kuma ainihin taki da aka saba amfani da shi wannan taki tana kunshe da sinadarai guda biyar amma ainihin wannan muka saba da shi shine aida mpk sinadarai guda uku kawai babban sakataren ma'aikatar aikin gona ta jihar kaduna alhaji Alhaji Ibrahim Sama'ila Jere shine wakilin gwamnatin jihar Kaduna a wajen gabatar da rahoton wannan bincike. Sun karantar da mu cewa sinadaran da ake bukata a gonan na ke na take sun kai goma sha shida. Amma su wa'annan da ake mana su sinadaran ne guda uku kawai. So hukuman bincike ta jami'ar Ahmadu Bello ta fannin gona da su da Agra sun gano akwai su sabon taki da za su fito da shi. Wadda yana da sinadarai wajen guda biyar wanda an kamfani da shi a gona amfani zai karu ba kaga manomi zai samu eh, alhairi wadda ke bata da iyaka da wannan hukumar bincike za a zauna a tattauna sannan don gudun wanda ya kamata bada za a bada a tabbatar da an samu amfani mai yawa a jihar Kaduna ga manoma shugabannin kungiyoyin manoma daban-daban a jihar Kaduna ne dai suka halarci wannan taro kuma sun ce akwai alamar haske sunana da haruna ga muhammad wakili ne na kungiyar masara ta hada da manoma masara masu sarrafa masara da masu da masara to yanzu ya rage ga mahukunta su aminta da wannan bincike kamfanonin taki su yi ma mutanen jihar kaduna takin nan da aka binciko to na tabbata nan da yan lokaci kankani zai mamaye duka najeriya ma za su shigo sunana alhaji muhammad umar numbu shugaban kungiyar manoman shinkafa na kasar reshen jihar kaduna manoman shinkafa lalle mu ƙara himmatuwa mu ƙara noman shinkafa nan da ranan nan da ke zuwa saboda mu ciyar da ƙasarmu da abinci insha Allah. Dama dai gwamnatoci a Najeriya sun mai da hankali akan bunƙasa harkokin noma a matsayin hanyar samar da abinci da kuma ayyukan yi ga 'yan ƙasa. sai dai kuma matsalar tsaro musamman dai a arewacin Najeriya na ci gaba da zama barazana ga manoman a gefe guda. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. Ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Najeriya na ci gaba da faɗakar da jama'a dabarun fahimtar juna da samun kyakkyawan zamantakewa a tsakaninsu. Tun ranar bakwai ga watan Satumban shekara ta dubu biyu da 2001 wato shekaru ishirin kenan, jihar Filato ta fada rikicin da ya laƙume rayuka da dukiyoyin jama'a. Tun wancan lokaci ake ta samun rikice-rikice da hare-hare kan waɗanda ma ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Ƙungiyar da ke tallafa wa al'umma su fahimci muhimmancin matakan da su kansu za su ɗauka kafin ɓarkewar rikici tana kan ƙoƙarin ƙara wayar wa jama'a kai inda ta bullo da tsare-tsare daban-daban Daraktan tsare-tsare na cibiyar da ke shiga tsakanin mabambantan addinai, Rabaran Dr. James Movell Wuye, ya ce tsarin da suke aiwatarwa zai ba jama'a damar fahimtar alamomin tashin hankali da ɗaukan matakan gaggawa don magance su. Yaya za a ga alamomin takaddama, sannan a magance kafin ta hayayafa ta kasaita ta zama irin barnan da ake yi a yanzu idan an fara buga goge gogen siyasa sai ga mutane na hito da rawa iri-iri to wani rawan yana kawo barna wani rawan kuma ya kawo alheri amma fatan mu shine duk abin da wani mahaluki zai yi a doron kasa ya tuna gobe kiyama idan ka yadda har kaman da ayan bible ya gaya mana cikin ezekiel sura 33 aya 6 yace inda ka ga masifa na zuwa kai an sa ka fasto ka gargadar da mutanen ka ba wai ka inzanta su su je su yi hada ba idan jinin mutum daya ya a yi halaka Allah yana cewa kai fasto zan riƙe ka kai za ka yi sakamakon wannan a ranar tashin kiyama amma in ka sanar da su su ne suka yi eh, kunnen kashi to wannan jinin na kansu shi sa muke tabbatar da zuwan nan namu ya amfana kwarai Allah ya sa ma kuma mun samu zama da wayansu shugabannin gwamnati ana dai ko inda wani ya laifi a yi adalci a hukunta mutane yadda doka ya ce amma a ji tsoron Allah masu aika da wayoyin nan suna tsayawa limaman handset da fastocin handset wanda sai su ɓaro ta sai su baza sai a ziga mutane to lokaci ya yi da za a yi haka a ƙungiyar mu na ship din akwai wani doka da muke kiran shi religious tolerance and hate speech bill wanda muke so a yi kokari a ɗauka don menene supreme council of religious affairs da tare da kan su suka zauna suka yi wannan sannan sun ce to in mun laifi ku kama mu da wannan dokan to muna fatan jihar plateau da wani jihohi na arewa za su karɓa wannan dokan su duba in yayu su aiwatar domin kundi ne hmm. kundi ne kuma in an aiwatar kundin nan ba haushi kawai take ba tana da ikon ta gatsa mutum ta cije mutum domin sun sanya ƙa'idodi da za a yi wa ladabtar da mutane idan sun bar ƙibila Shi ma shugaban cibiyar Dr. Nureni Imam Ashafa ya ce ba wani addini da ya halatta kisan mutane ba tare da wata hujja ba. Mu yi taimakekeniya wajen tsaron dukiyarmu da lafiyarmu da lafiyan al'ummarmu. Sannan mu sa ido dukkan ko dan banza ko dan shaye-shaye ko mai ingiza kantu dukkan su mun gane su anguwanmu mu magana a hattara ko su bari ko su ba mana anguwa. Duk ba ta gari jama'a su yi da kansu su fitar da bata garin su su ba musu anguwa. Yara kuma su hatara. musamman lokaci ga siyasa ta sa danno gaba ana amfani da su a ba su maye a ba su abubuwa a ce ku ce sai wane ko a karye dole sai wane ko ba kaza sai an yi kaza irin wannan lafazi yara su kiyaye amfani da su ake yi don masu amfani da su din ƴaƴansa gudana suke tare da ku masu amfani da su makantar ƴaƴansu ya tsaya masu amfani da su an kona gidajensu an kona shagunan su an kona kasuwancin su komai nasu na tsare a tsare a suke tafiya manyan 'yan siyasan mu da abdullahi da ebel da joseph da yusuf tare suke harkansu auratayya ana tare ana tafiya tare muku a cikin gari talakawa ƙasa a najeriya ta yau an sa gaba da kiyayya tsakanin mu an ban mu muna ji ma juna rauni matasa rayuwanku da duniyanku ne yake lalacewa yake gurbacewa ku yi hatara ana danganta wannan rikici musamman na baya-bayan nan da addini uh, me za ka ce akan haka wannan babban kuskure ne ga baki da kawo addini cikin al'amarin nan ba maganan addini illa matsala ne wanda yake matsala ne na talauci da kabilanci saboda addini ya haramta musamman addinin musulunci da ni na sani duk wanda ya kashe rai ya ɗauki ran wani ba kan hubba ta shari'a ba ya ɗauki ran wani wallahi sai ya shiga wutan jahannama a musulunci rai na da daraja tana da muhimmanci kai ran dabbobi ma wanda ya taimaki dabba zai shiga aljanna balle wanda ya mene balle wanda ya taimaki ran dan adam gabaki daya shi yasa a musulunci ake ce in ka ɗauki rai mutum ɗaya cikin kuskure to sai ka biya diya sama da miliyan saba'in a yau sannan kuma me sai mutum ya yi azumi kwana sittin a jere a jere a jere a jere kuma bayan azumin kwana sittin ba yi da garanci allah ya karbi tuban shi sai gobe kiyama Allah zai ɗauki rama koye wani abu da shi ɗin shigan aljannansa ba tabbas saboda jininsa akwai jinin ɗan adam a hannunsa. Uh, sunana sani suleiman babban kaddashin jami'in gudanarwa na ta wannan hukuma mai zaman kanta da ake kira mexico kin ga daga yanzu abubuwan da suka fara jihar plateau ya nuna mana ayyukan masu yin mu'amala da yanar gizo ah, wanda turanci ake kira social media domin aika sakonni na kiyayya na addini da na kabilanci da na siyasa uh, suna ruguza kokari da ake na samar da zaman lafiya suna cusa mummunan tunani tsakanin al'umma masu bambancin kabila da addini dole sai an ɗauki matakai a wannan bangare haka kuma wasu tsiraru daga cikin shugabannin addinai masu amfani da rigar shugabancinsu na addini su dinga yin wa'azuzzuka na ƙiyayya wazuzzuka na shaidan da iblis ba wa'azi na allah ubangiji ba to dole sai an mai da hankali a kai waɗanda za su ji a yi ƙoƙarin sauya musu tunani don su dawo kan hanya waɗanda kuma ba za su ji ba to a haɗa ƙarfi da jami'an tsaro domin su ji a jikinsu. Ƙwararru da masana harkokin tsaro a Najeriya sun sha zaman tattaunawa da samar da taswira da zai taimaka wa hukumomi gano matakan magance matsalolin tsaro a ƙasar. Lamarin da Malam Umar Faruk Musa da ke zama mamba a ƙungiyar sasanta tsakanin addinai a Jos ya ce sai gwamnati ta aiwatar. Akwai buƙatar a ga cewa an samar da taswira ta hakika kuma ta gaskiya ba irin wata zuwa a sama sama zuwa ce an zauna an tara mutane an sa hannu kowa ya yafe yafe ba a'a wannan ba shine ba na hakika e me aka yi maka kowa ya faɗa na yi asara kaza ne wato wala hakika addini da kabilanci yakan sami shiga ne bayan abun ya riga ya auku amma tun tun fil azal akwai matsayi da aka samu na rashin aikin yi an bar matasa da dama ba su da ayyukan yi wannan shi yakan haifar da irin waɗannan tashin tashino da kuma fitina idan da gwamnati za ta yi kokari ta sanya jari a hanyar kirkiro da ma'aikatu ko ba ma'aikatu ba ko hanyoyi amin da matasa samu aiki yanzu abun alfahari ne a ƙasar nan muna da ƙasar noma ƙasar noman nan shin ana morata an zuba ido an bar dazuzzuka ga sanan ba abin da suke har ma 'yan fashin suke mai wajen idan da an yi amfani da dazuzzuka nan an sanya matasa sun shiga suna tattaunan ƙasa da arzikin da za a samu ba kaɗan ba yanzu mun duba jami'o'inmu a duk shekara ana fitar da waɗanda suka kammala karatu ina gwamnati da ya gwara mana ta ɗauke su aiki jami'a ɗaya za a ce ta fitar da mutum dubu ɗaya misali balantana kuma an samu saboda haka jami'oi ma da sama da guda ɗari uku da wani abu in kowa zai fitar da dubu ɗaya wajen dubu ɗari uku da wani abu ina gwamnati ta ɗauki wannan aiki akwai ma'aikatu na matasa da wasanni ina kuɗin da ake basu me suke wani tsari suke da shi a kan jawo matasa a kan ayyukan zaman kansu sannan muna da hukumar bautan ƙasa ita ma me take yi a wannan shekara ɗaya da eh, wayanda suka gama makaranta za su za iya koya musu sana'o'i da sun fito kawai su kama aiki ko kuma a sa a aikin noma suna fitowa su kama aiki wannan zai taimake mu kwarai da gaske. Kwararrun na cewa ci gaba da zaman tattaunawa tsakanin al'umma da samar da tsaro mai inganci yin adalci wa waɗanda aka cuta da bin koyarwar da addinai suka zayyana bilhaƙi da gaskiya za su taimaka wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin ƙoshin lafiya. Allah sa hakan ake. A halin da ake ciki dai hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta ƙaddamar da zaman sauraron ladabtarwa tsakanin ƙasar Brazil da kuma Argentina biyo bayan dakatar da wasan neman cancantar shiga gasar kwallon kafa na duniya a ranar lahadin da ya gabata a kasar brazil tsayar da wasan ya biyo bayan kantar a karya da wasu 'yan kasar argentina su guda hudu suka yi game da batun karya sharuɗan coronavirus da ke bukatar duk wani mutum da ya fito da kasar ingila sai an killace shi su dai waɗannan 'yan wasan kwallon kafa na kasar argentina da suke buga wasa a kasar ingila su ne emiliano martinez emiliano buendia christian romero da kuma lo celso har ila yau dai a dangane da batun wasan kwallon kafa don neman cancantar buga gasar kwallon kafa na duniya wanda za a shekara mai zuwa kasar qatar kasar najeriya ita ce ke kan gaba a rukunin ca inda take da maki shida daga wasanni biyu da ta samu nasara a kan kasar liberia da kuma cape verde malam ishaq ismail wunti ya yi shara kan irin sabon lalen da kungiyar super eagles din ke yi a hirata da shi eh, sunana isiyaka ismail wunti ah, wato sabanin kokarin da najeriya take yi wajen samun kanta cikin gasan kofin duniya a wasannin da aka yi na dacan wato shekaru da suka gabata wanda ya ga irin rawar da najeriya take takawa babu shakka babu wani abun kushe abu ne na kwarin gwiwa kasancewa wasannin biyu na farko da aka gabatar sun tabbatar wa duniya cewa eh wannan karan kan a shirye suke kasancewa idan ka lura da dukkanin wasannin da suka ci suna da maki guda shida akwai wasannin da ma dan wasanmu na gaba eh, yana cewa kaga yadda ya taka rawan gani wadda a duniya ma har yanzu ana ta cewa eh har yanzu fa yana kan eh, gaba na taka leda to kuma najeriya ita ce take na daya a wannan rukuni nasu to idan ka lura da tazaran maki da take da shi da kuma bajinta da 'yan wasa suke gwadawa ya gwada cewa a wannan karan kan ba ma eh, gasan da ake yi na samun lasisin shiga a wannan gasa na duniya ba a'a idan aka je ma wasan na duniya wadda ake sa ran da a yi a kasar katar ya tabbatar da cewa najeriya za ta yi bajinta wadda bata taba yi ba a dacan ba akwai wasu 'yan wasanni ne da aka sa sabbi waɗannan dai da ka sani waɗanda suka fi kokari su ne waɗanda aka san su a can su ko da akwai sabbin ma to ni na ta'allaka nasarar da najeriya take samu ba wai sauyi ta bangaren 'yan wasa ba sauyi ne ta bangaren tunani da kuma haɗin kai da kuma kishin ƙasa wadda suka gwada a yanzu sabanin yadda da suke don idan ka lura a da can baya ni ina da karfin gwiwan cewa da su daure kan wannan kokarin da suke yin ba ma magana rukuni na biyu ba ba ma magana kwata final ba za mu je gurin da inda ba ci kofi ba to za a buga wasa na karshe ko na kusa da na karshe to za mu karkare shirin na yau da batun da ke nuni da cewa hukumar kwallon kafa ta kasar najeriya nff ta amince cewa akwai kuskure a kidayar da ta yi da ke bayanin kaftin ɗin ƙwallon kafar super eagles ahmed musa ya buga kungiyar super eagles ɗin kwallo har sau guda ɗari daban-daban inda ta ce ta amince da kida da hukumar kwallon kafa ta duniya ta bayar da ke nuni da cewa shi dai ahmed musa sau 98 ne ya buga kulob din super eagles din wannan bayani ya fito ne daga daraktan sadarwa a hukumar kwallon kafar nff ademola olajire abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria to a gaida abdulhab muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da wani sabon tsarin yaƙi da cutar corona wani jawabi da zai yi yau da rana a fadar White House biyo bayan ƙarin masu kamuwa da cutar a ƙasar. Kakakin fadar White House Jan Saki ta shaidawa manema labarai jiya Laraba cewa Biden zai gabatar da waɗansu hanyoyi shida da za su taimaka wajen samun ƙarin Amurkawa da za su yi rigakafi da zai hada da neman haɗin kan kamfanoni masu zaman kansu. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani fareti yau Alhamis da karnuka da dawakai da kuma turoktoci sai dai babu makamai masu linzami bisa ga hotunan da aka yayata. an gudanar da faretin ne da tsakar dare na tunawa da cika shekaru 73 da kafa kasar ta koriya ta arewa babbar kotun ƙasar malaysia ta yanke hukuncin goyon bayan wani gungun mata da suka nemi a ba 'ya'yansu da aka haifa a ƙasashen waje 'yancin zama 'yan ƙasar malaysia kundin tsarin mulkin ƙasar malaysia ya ba maza 'yancin 'ya'yansu da aka haifa a wata ƙasa damar zama 'yan ƙasar malaysia amma mata ba su da wannan 'yancin sai dai alkalin babbar kotun aktar tahir ya yanke hukunci yau alhamis cewa dokar zama ɗan ƙasa tana da rauni idan aka yi amfani da ita ita kaɗai sabili da haka tilas ne a gama ta da dokar da ta haramta nuna wariyar bisa dalilan jinsi daga ƙarshe shugabannin adawa da masu sa ido a harkokin zaɓe masu zaman kansu tom masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin alheri Grace Abdi da ta taya na gabatar da shirin da Jule Leathers Gresham da ta bada umarni amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.